kisa ba dan gundalo ya yi kisa ce da za an bige shi amma yanzu ya zo ya rama to ga dai bagon gamba nan wanda za su taka shi da aljanin kawoji wai wannan dambar mai kyau ne wallahi kowa zai iya suma to aljani kawo ya bara kare ya ce mu ga hannunka ah, Allah ya kiyaye Hamisu ya tsallaka igiya ya fita ya ji wahala Allah kiyaye gaba. To gamba na fara alama ko ya firgita da wannan farmaki da aka kai masa to shi nan ba wannan yana neman fansar da gurin bagon manta da don da bagon gamba ba amma yana neman bagon manta ya bai fansar jiya to ya za a yi gaskiya mu gare magaririn bana adamu bagon da yake kuma za a yi da shi da wato dogon wato dan ladin geza kamar yadda kuke kallo To mu gare garirin bana za a taka kamar yadda kuke kallo a wannan lokacin Oh. to alle nan bakon ali kawo jike nan gashi nan aljanin kawo jike nan shi da adam bakon da ke wannan da alama ba ya dan damu jamus fa wannan da kuke kallon sa ba wallahi dai ina ganin ya zo ya shimfiɗa katifarsa a jihar kano a ɗaya eh, dan gura amma Allah ya dami ya damu kudawa ya damu jamawa to ko masu galin gari da za a taka yanzu tsakanin shago a gantsare mai dambe da shago a mai dambe da shi da wato wannan um, adamu ba autan kudawa na bangaren kudu to to an ce a daga wannan damma to ga dai lamba nan adamu bagon da ke da shi da aljanin kawo adamu bagon da ke gashi ya nutsu gashi nan ya nutsu ga dai lambar nan masu kallon mu su bawo kano tafi ke kamo ko wannan dambe ayya ya fara dukan adamu bagon da ke adamu kuma akwai wayo ta ga dai lambar na ga lambar na masu kallon mu ayya ya samu adamu ba. na gaya muku wannan fa ya miƙe gabasa. wallahi jirin kawo yana da kyau adamu ya san matar ya shiga ga nan dai adamu akwai wayo ga nan ga nan dai Adamu Bagon da ke gadan bana gadan bana no ido ya ga mu gona na ble an hadu Allah yi shi nan dai Adamu ga nan to Aljanin Kawoji ga nan Aljanin Kawoji Adamu Bagon da ke shi nan dai to Adamu ya ruda shi ba ga dai bana masu kallon mu musu bawo kano yi tare ke kamu ko nan dambe ga shi nan dai adam bago nake shine mai bakar da da adam ya yi waifa ya ce a tsaya je da to ba mu sani ba ko adamu dai shi ma kaucewa zai ba mu sani ba wannan fa zuciya yake ba to ina ji shi ma Adamu ya haƙura kenan gari don banna masu kallon mu gari don banna gari don banna masu kallon mu ayya shagon a gangare shagon a gangare gashi nan dai gadon banna gari da bannan masu kallon mu shagon a gan daga bangaren wato mada autan kudawa daga bangaren kudu autan kudawa shine mai dada to shagon a gan tsare gari da bannan ayya shi kenan ya sa shi a rataya ga nan ga dai lambar banna ga shi nan dai ta otan kudawa ba ga dai lambar banna masu kallon mu ga dai lambar nan ga dai lambar nan masu kallon mu ayya ya samas shi ma ya samar? gani ba gani da ya hoton kulawa ka a shi ne shagon hagen tsare kai ana buga dambe ana buga dambe ba masu ba kano yake kamu golan dambe ga shi nan dai ga dai man nan ya samu ya kauce wole ga shi nan ayya yayi man ya ma a gargari shi kuma sai yake sa shi a rataya kun san shi a wutan kudawa inda ya riga sa mutum a rataya sai dai Allah ya kiyaye ga dai lambar nan ga shi nan ga shi nan ya sa shi a koyo amma ya fito Tare don masu kallon mu. ga dai banna nan ga dai nan masu kallon mu ga dai lambar nan ayya ayya ayya ayya gashi nan ba autan kudawa autan kudawa gashi nan da shi ne jagowa gantsari jagowa gantsari na bangaren gurmada don yi sa masu wallahi amma autan kudawa ya sanye dukan da shi nan wannan lewalewa ga ina dai kai kai kai kai kai komai zai iya baruwa ba ga dai dan banna ga dan banna ayya ya bi shi ba ga ba ya samu buga dambe ba wallahi ana buga dambe ga shi nan nan sai dai Allah ya kiyaye wallahi ga nan ga nan ba ya koro shi wallahi ya koro shi amma ina ga nan dai dan banyin sake autan kudawa jagowa gandare jagowa dare, ya koro shi kaina ba kai kuma za ka koro shi kaina a ah, kaka ka shi na ba gashi nan dai gare da banda masu kallon mu gare da banda ayya ayya shago a gazare ana buga damba ba to ga sabon gundumi nan to ga sabon gundumi to ga magoran malamin ba kowa wani ma da sun ce ba kowa walayi eh? to to ma da ba sun ce ba kowa sabon gundumi ya ce ba kowa ba to sabon gundumi ma da ba. Sama guri ne baya zage. Kawai gaba guri nan. Yau <laughs> guri maɗa ba sun tayar ba. ilimi ya ce ba kowa ba ah, to eh, sabon gudumi sabon gudumi ya ce ba kowa to da mata rikici ya ce da sun zama mata da sabon gudumi Zama guri ya ce sun zama mata to. Garin tsakanin shagon Kosila eh, da shagon Ɗanlari na Gela. Wannan damba ba mai kyau ne. Wallahi wannan damba da mai zafin hannu da wanda baya faduwa. shagon kosila dai menati ne gari nan to gashi nan dai ayya gashi nan ba shagon ɗan ladin na geza da shagon kosila yi ga dai banna ga dai banna masu kallon mu ana buga mugun dambe ta shagon ko silaye ga dai banna ga dai banna Ghana. ta shagon kosilaye shagon kosilaye daga bangaren wato kudu to da alama wannan damman ma ya sha ruwa fa na gani